This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. wasu tabbatattun bayanan tattalin arziki da aka fitar a wannan makon sun yi muwafakar nuna cewa tattalin arzikin amurka yana bunƙasa sosai tare da yin ƙarfi fiye da yadda ake tsammani da karancin aikin yi hauhawar albashi da faɗuwar hauhawar farashin kayayyaki a ranar alhamis an fitar da alkaluman yawan kudaden shiga na cikin gida na shekara-shekara na amurka wanda ke nuna cewa tattalin arzikin ƙasar ya karu da kashi uku da digo ɗaya cikin ɗari a duk shekara hakan ya biyo bayan ƙididdigar ma'aikatar ciniki da kasuwanci da aka fitar a jiya juma'a da ke nuna cewa adadin hauhawar farashin kayan masarufi a yanzu ya kasance mafi kankanta a cikin sama da shekaru biyu shugaban hukumar leƙen asirin sojan ukraine ya ce kif ba ta da sahihai ko cikakkun bayanai game da fasinjojin da ke cikin jirgin saman rasha da ya faɗo a ƙasar rasha ɗin. wanda ake zargin yana dauke da fursunonin yaƙi 65 na ukraine da ya tashi zuwa ukraine din domin musaya da fursunonin yaƙi na rasha kirilo budanov shugaban hukumar leƙen asiri ta ma'aikatar tsaron ukraine ya bayyana hakan ne a jiya juma'a bayan kwamitin bincike na ƙasar rasha ya wallafa wani hoton bidiyo a yanar gizo na abin da ya bayyana a matsayin fursunonin yaƙin ukraine suna hawa jirgin wanda daga bisani ya yi hatsari a kudancin ƙasar. bidiyon da ke shafin telegram na kwamitin ya nuna motoci suna tunkarar wani jirgin sama ne lushin 76 a wani filin jirgin sama mai cike da dusar kankara ana ganin mutane na fitowa daga cikin motocin domin shiga jirgin bidiyon bai da sauti kuma yana tare ne da rubutun layi daya kacal na bayanin da ke nuna ma'aikatan ukraine da ke shiga cikin jirgin soji bai kuma nuna wani bagire ba gidan rediyon ukraine na nv ya rubuta sharhin cewa saboda rashin ingancin bidiyon yana da wuya ya iya gane ainihin abin da ke faruwa a jiya juma'a gwamnatin shugaban amurka joe biden ta sanar da majalisar dokokin kasar aniyarta na ci gaba da sayar da jiragen yaƙi samfurin f-16 na dala biliyan 22 ga kasar turkiyya tana mai ɗaukar wani babban mataki na kammala da cinikin da aka yi ta jinkirtawa da ke bayyana matsayin dangantaka da ankara ma'aikatar harkokin wajen amurka ta aiki da sanarwar ci gaba da sayar da jiragen samfurin lockheed martin f-16 guda 40 da kuma na'urorin zamani kusan 80 zuwa turkiya kwana guda bayan da ankara ta kammala amincewa da sweden a zaman mamban kungiyar nato matakin da aka alakanta kai tsaye da sayar da jiragen a lokaci guda kuma gwamnatin biden ta ci gaba da sayar da jiragen yaƙi samfurin lockheed f-35 guda ashirin. ga ɗaya abokiyar ƙawancen nato wato girka yarjejeniyar dala biliyan takwas da shida da washington ta ci gaba da yi yayin da take kokarin daidaito tsakanin membobin ƙawancen biyu da ke da tarihin rashin jituwa da juna tun a watan oktoban shekara ta 2021 ne turkiya ta fara neman jiragen amma jinkirin da ankara ta yi na amincewa da ƙudirin sweden na shiga ƙungiyar kawancin nato ya kawo babban cikas ga samun amincewar majalisar dokoki na sayar da jiragen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wata kotu ta umarci tsohon shugaban amurka donald trump da ya biya diyar kudi dala miliyan 83,300 ga marubuciya e jean carroll saboda kalaman batanci da ya yi a kanta lokacin yana shugaban kasa carroll ta gurfanar da trump a gaban kotu a shekara ta 2019 saboda badanci kan da'awarta na cewa ya ci zarafinta a cikin ɗakin sauya tufafi na wani kantin sayar da kayayyaki a cikin shekarun 1990 ta nemi diyar akalla dala miliyan goma daga wurin trump tana mai cewa ya ɓata mata suna a matsayinta na 'yar jarida kotun mai alkalai tara da suka kunshi maza bakwai da mata biyu ta yanke hukuncin ne jiya juma'a a birnin new york masu fashin baki na cewa akwai yiwuwar sabon daftarin dokokin da tarayyar turai ta sanar a wannan makon za su iya yin illa ga kayayyakin da china ke fitarwa idan aka amince da su da kuma ƙara yin tsamin dangantaka tsakanin beijing da brussels dokokin waɗanda aka bayyana a ranar laraba na da manufar kare tattalin arzikin ƙungiyar da kuma kiyaye fasaha mai muhimmanci daga fadawa hannun abokan hamayyar yankin siyasa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. alaikum mu da asuba da fatan an waye gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya lafiya kano malama grace ya aka ji da karshen mako shi kuma wanda ya zo shi kuma da abin nan nashi nashi zubi daban eh, shi da mun sha sanyi har mura ta kama mu eh, mako da ya wuce ko <laughs> kaga ranar da muka yi bikin na ma bari mu fara muka jaje gajiyan biki Allah sarki ya to ai biki ai gajiya maka ban gajiya ya an gama biki nace nace na sanyin na kenan aka zo aka zuba wata sitira sai ka ce kai ne shugaban kasa <laughs> eh? na sanyi da ka ce wani eh, eh, shugaban karamar hukuma. malama Grace kin sa an ce lokacin abu a yi shi ana bikin Hausa to ke ku ga ai dole mu kware a da ka babban riga da ai ai ina ma baba baba shi ai baba da ka gara na shi da baba yana nan <laughs> gaskiya kai shi ma na san zai zuba da ya fito zaka ga shi kaba wani magajin gari New York <laughs> gaskiya ne <laughs> ai an yi buki na sanyin na an yi buki ai ko muna kuma ƙara godiya ma ga dai sakonnin na fa ba za mu iya ci gaba da dole ne mu ce mun yi iyaka saboda aka ce ba wani abin da za mu yi da karanta ko kuma sa sakonnin mutane na fata alheri. gaskiya kan gaskiya kuma mun yi godiya kwarai da gaske mutane sun kula kulawa da waɗanda suka samu shiga da waɗanda suka aiko har yau din na akwai waɗanda suka yi ta aikawa wa wakilanmu to idan kun ji ba a sa ba ba wakilanmu ba ne ba su aiko ba sai dai lokaci ya yi da za mu ce mun gode muna ƙara godewa eh Eh, saboda kamar yadda muka ce komai kirkin ka ba za ka iya ma kowa ba. Kafa kasuwa da gaisuwa ba haka yake. Eh, duka mun gani kuma muna godiya kwarai da gaske kuma muna fatan Allah ya ba mu karfi ikon ci gaba da ya muku aiki da kuma gamsar da ku da kuma biyan bukatun ku masu sauraron mu. Wato na san yana Allah ya nuna mana shekaru 45 su 45 da 45 kenan na san yana. O'oi, Malama Grace. ana ana jaje ana kuma barka to bari mu faro daga unguwarku eh to haka ne gaskiya a malama grace muna taya murna a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma musamman fili a bari ya huce zuwa ga wato hukumar gudanarwa ta jami'ar Usmanu da ta Sokoto da kuma musamman wato tsohon kwamishinan watsa labarai na jihar Sokoto kuma tsohon babban darakta DG kenan na hukumar kafafen yada labarai ta Najeriya wadda aka fi sani da NBC a Dr. Nasir Dalla da Bako kogunan Sokoto wanda da shi da wato tsohon shugaban ita wannan jami'a ɗin Profesa da suka Arabu Shehu suka jagoranci kafa gidan rediyo na wannan wato jami'a domin koyar da ɗaliban masu koyon aikin jarida da sha'anin watsa labarai wanda aka fi sani da Odus Campus Radio. muna ta yasu murna wannan dai ya sami tashi kuma an so su ne aka soma don haka muna ta yasu murna kuma muna fatan Allah ya sa ya amfani al'ummar da aka yi shi domin su. Mun samu abokan tafiya kenan ko na sanyin nan. Warrai daga cikin mun samu abokan tafiya tun da kin san dama jami'ar Usman Tambodi ai tana ɗaya daga cikin masu taimakawa sashen Hausa musamman abubuwan da suka shafi a amsoshin tambayoyin ku ne da duk dai wasu mm. abubuwa da muke abin nan kwarai jami'ar Tambodi kuma kin san tana daga cikin jami'o'in da suka taimaka suka yi haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka wurin kawo ma masu sauraren mu muhawara tsakanin 'yan takarar gwamna a zaben nan da ya gabata idan za ya tunawa. Haka. Haka to muna musu fata alheri su ma muna musu addu'a su ga 45 su 45 su 45. <laughs> Eh kwarai da gaske to alhamdulillah to kuma kamar yadda kice ana jaje za mu yi gaisuwar ta'aziyya ga wakiliyarmu da magaramta jamhuriyar Nijar wato Tamar Abari bisa ga rasuwar gwaggonsu Hajiya Ayyu mahaifiyar Alhaji Yahaya Manbur. Ah, an ita dai wannan boye Allah kamar da muka sani ta rasu ne kwanaki uku da suka gabata kuma yau asabar din malama Grace yau ne za a yi addu'ar uku saboda haka muna ah, gaisuwar ta'aziyya ga Tamar Abari da kuma musamman shi iyali dangi duka da eh, da dan marigayar Alhaji Yahaya Manbur da kuma dukkan iyalai da yan uwa ah, da fatan Allah ya bata hutawa lafiya kuma Allah ya sa makomata aljanna ce kuma Allah ya bada hakurin wannan rashida da aka yi. To amin sun ma'ana Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka. To a gurguje na sanyi na bari mu sada zumunci a mika gaisuwa fata alheri ta a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu a yau da kullum za mu fara da wannan sako da ya fito daga hannun iliyamun Abubakar mafaran Garangi. wanda yake so a miƙa mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga kanin shi Iliya da kanwarsa Halimatu sai 'ya'yan shi Muhammadu Barga da ɗan Jimma Goje matarsa Aisha mahaifiyarsa ita ma sunanta Aisha to Allah ya sa eh, Aisha da Aisha ne ya ce da aka fi sani da 'yar buga ko 'yar buga ce ko na sanyi na. yar buga mm. sai kuma mijinta baba dan hajiya da duk jama'a mafara To da ba Grace uh, haka kuma kamar yadda muka sani uh, mun sami sakonni da dama daga masu sauraron mu a uh, wannan makon da dama daga cikinsu kuma mun samu mun isar da su. saboda haka muna godiya kwarai ga waɗanda suka aiko mana waɗannan sakonnin a kan ra'ayoyinsu kan rahotannin da muke wato watsawa daga cikinsu. Mm. akwai hamidu kalalabuwa jihar difa da malam ango malamin makaranta ya wuri da malam umaru kamba ya wuri da sama'ila aganas malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar haka ma muna godiya kwarai da kuma gaisuwa zuwa ga mahmud salihu kauran namo da a jihar zamfara da bugu mai goro gashuwa da lami da habiba matan muhammad ahmad usman tungan makeri sai kuma Hauwa da rashida matan umaru sani dodo zara sai kuma muhammadu bayis unguwar lemu sabon layi da isa gurgu mai magani sabon layi sai Muhammad Ahmad Usman Tunga Makeri da Umar Sani Dodo Zara Kusharki. Allah ya sa na faɗa daidai sai kuma Alhaji muhtar hmm. mai shago da wakin basa sai Haruna Muhammad Katsina da Haɗari mai kwamfuta mai yamma a jihar Kebbi da Adamu A Hamza Daura da Comrade Iliyasu Yakubu Digawa sai Sanusi Madatai da isa jikan mai saje toro da zaki so dangi zomawa da baffa haruna bajo gagar kuwan kungiyar muryar talaka da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya kuma za su ci gaba da turo mana ra'ayoyinsu dangane da abubuwan da ke wakana da kuma rahotannin da muke watsawa. amin eh, na sanyin na kafin eh, da ta muke mun yi sallama da honorable ashe a ah, honorable ai ai <laughs> ba mu kwance duka ba a ba mu kwance duka ba ai akwai sauran labarin tare su da wato kin san jihar Zamfara na ɗaya daga cikin ko kuma tana fuskantar ah, matsalan ah, kalubalen tsaro sosai da sosai haka haka to ai ya dawo daga Abuja ne ya yi hanyar nan tasu ta Zamfara dai masu abin nan mutanen nan suka suka sallama masa to amma shi kan ya fita shi kan ya fita na ce to ko ko dan su ma sun ji tsoron shi ne ya sha da ya sha a'a shi ne abinda wato kin san a komai da ranar shi malama gari su abinda kika ga Allah ya yi to Allah shi ya san hikimar da ya sa ya yi haka nan ko halittar da kaga Allah ya yi Allah ya san abinda dalilin da ya sa ya yi so irin yadda yake din ne suka ganshi da suka ganshi to nan ne fa abin ya razana so sai gashi ba su kiran shi ba ba malama grace bari dai mu saurari labarin da tukunna <laughs> na honorable bashir maru wanda aka fi sani da asa hikima ibrahim dosar barka da zuwa barka dai honorable zan ba ku labari zan ba ku wani labari wanda ya faru da ni da barayi wato Dan washi wanda na dawo daga abuja na yi daga bashi suka tare ka amma dai ba su da tausayi <laughs> ah, to ina son ka sani ai ba sani ai ba sani ba <laughs> ai ba sani ba <laughs> wanga kuma na baro abuja karfe shida mm. na mulki mm. mun baro abuja ka diwa tun daga abuja har muka kawo gusau wai ba mu tashi ganin haduwa da barayi ba yan hoshi sai da muka kawo nan daidai fca wannan makarantar ga fgc in ka wuto dafa ba ga makaranta nan ba ta eh, ba da Abuja kace kuke ba daga Abuja marzan hmm. kwana direct marzan wucewa eh. marzan wucewa hmm. daga ni sai dare ba hmm. muna kawowa cikin dare karfe goma sha biyu na dare da dan wani abu a ah, to mun kawo sai na hango mutane sun kunna wuta gayan titi kowannan su yana da kaki yan sanda to duk suna da kayan yan sanda shikenan sai na ce ma yaro kunna hitilla da mota sai kunna hitila da ya kunna hitila muna kawowa sai ni ji ana sai ni ji ɗayan suna kashe mota kashe mota kashe mota sai ni ci at cikin zuciya sai ni ci at to waɗanda ba 'yan sanda bane kenan ba ma'aikata bane hmm. sai dai sai dai sun ka bude ma yaron nan mota direban hmm. sai guda miƙa hannu ne sai ci kula ta sai ya kai shi ya hmm. ya kashe kamar can gindin wata icce dan mu a fes mota da an ka fara kariya mu annan halko sai aka ci ya kwanta an ka sawa wani wani ya tsare shi hmm. ni kuma sai bi suka kewaye wuri na gehe na hmm. ina zanen nan gehe na hmm. sai aka ce mani in kawo kuɗi sai suka ce mani kai ba mu kuɗi na ci a ah, ba mu kuɗi ba mu kuɗi muka ce na ci a ah, ba ni da kuɗi kai ba mu kuɗi muka ce na ci a ah, ok to ku bari to bari in hito sun <laughs> dan ja ba eh. na na rika abin gangan bu na tura gambu haka a zo kawata haka to sai suka ga ato ah, wanda a can ciki ga can mazan na bai ma yunkuru ba eh. mun san in kan miko ka dole pestle za ta kawo kasa to san ka san ka ma ba ta kawo kasa ba kuma ga ka canza gani jan ne na gani canzan ne na sai kalmar shahada sai dan guda sai wanda aka ce masa jan sai inna lillahi inna ilaihi raji'un eh. to Allah baba baba ya hankuri don Allah kuma mota sai ce a duko ce shi to bari ko ba a don Allah ka baba su turan gambu ni ni dubu su turi don Allah ka yi hankuri koma cikin mota don Allah ka yi hankuri koma cikin mota eh. ne koma cikin mota na zanna ta to direba sai aka ce mu direba sai ce ina ina na ya sai aka ce ina a takkai da shi aka takkai da shi aka zo aka bude mai gambo aka aka aka sa shi eh. ya shiga an karuhi mai an ka ce mu da ya a dai bai buga mota Allah shi kai mu lahiya bisa an san mai waya ni ba eh, sani ba eh. to sai bayan mun yi nisa sai muka mana sai ya ce mana ina wayar ka mm. sai ya ce a tana hannun su wallahi sai ni ce ya kwana wato kana da jaki eh sai ni ce ya kwana dana ne sai ce kawo da Allah a rabu da su ne dai sai nace kai kwana ce ba ni nace kai kwana miwonka wanka yi kwana sai na asuma kai wallahi eh. sai muka yi kwana daga goyon kwanan mu sun dauka wasu baki ne eh. sai an kai an kai haka ana ana ana ana haka da Hitler da tsayawan mu sai nace sai nace sajan sai jin murya sai ci na'am dama sajan aka ce mai eh. yana tahowa sai sai ci labai ni an kai kuma ni an kai kuma sai na ce waya yaron ga da kun da an da wani yaron ku sai kira da ce wa an san ina waya ina waya yaron ga eh. sai dawon so yazo har ya ce mata layi an ce batul sai ba shi waya wacce an san baya sai mare eh malam ya hankuri don Allah don Allah eh. ka ya hankuri don Allah ka yi hankuri don Allah eh. kuma muna muna neman muna neman bukata gare ka ta hmm. addu'a don Allah kai mana addu'a don Allah kai mana addu'a Allah ya shemu <laughs> to da ku aka je da an shawara shi kenan mun ga mun ka wuce mun ga ta tayan <laughs> to mm. Allah sarki duniya labari da bayanin duniya ba labari mu sha na gaskiya kamar littafi da labarin duniya Allah sarki duniya faɗo. Wata baya zai dawo dole. Alkawari ka hani in ka ɗauka kai cikawa. Kuskure ne mutum ya dawo alkawari ya da karo sai rago ɗan akuya ba za iya. yi alijita. Shira ni na mugunta in za kai sai kai yau Idan shi bai faɗa ba wata ƙirƙai ka faɗa. Kaga wannan gangan titi zuwa alaji ta. zaki na sa yara su kwakwanta. Manyan makwanciya za su yi domin takun mala'ika daban da yarda da ikon Allah na hakuri kuma na more wannan haka yake mai hakuri na ji an ce shi ne zai dafa dutse eh. sharo man sayan more ta ji karin maganar hausa wanda ba ma hausa ba su ma sun san haka idan wani ya saba wani kusan bai saba ba ai zabotar shan wawa a likita baban abba da sai da mutane masifa ba ne kuma azumi ne kowa ya sai ya kai shi. na yanzu in baka da shi ba mai baka. Babu mai kallon ka in kai magana ba mai ɗauka. Kuna ka za a dinga kamar watan Ramadana. In kana da kuɗi ka more kai ka sha ka. Wannan gaskiya ne Allah ba. da kyauta in kana dama a kai. <laughs> Malama garci da karka. Akwai karfin hali kuwa. Kai. Ai Allah garci. Ai shi ne gaban da kace wai komi ma da ranar shi. A komi da ranar shi malama garci. Kin ga wannan halitta da Allah ya mata yanzu Allah ya eh. ce mace ta ta taimake shi ta hanyar wannan da ya suka dibe shi kuma Allah ya samu wani abu na daban eh. suka kyale shi ta abinsa. To da da da da ma honorable ya kyauta da sai ce to daga yau in na sake ganin wani ku akan hanyar nan duk abin da ya faru da ku. Duk abin da ya faru da shi daga nan su tana. Ai shi ne ai da alama sun tsoro tun da baki ya ce ya ce ba Allah rabu da Allah ya mu da addu'a Allah shi raba mu da wannan wannan hanya ba ba. Ga alama sun fara tsoro Suna suna a cikin addu'a suke a baka. Wallahi gaskiya kan malama gidan to ubangiji Allah shi mana sauki ya kara kare mu to malama Grace bari mu yi godiya bari mu yi godiya ga shi honorable da kuma musamman Ibrahim Dosara wanda ya tattauna Allah da cikin wannan shirin namu muna godiya kwarai da gaske sai kuma wani lokaci in Allah ya so in Allah ya bada za mu sai kuma mun ji daga wata hira ta waɗansu ma'abotan wannan shirin eh, kana da labari mai ban dariya kai ma kana iya shigowa shirin sabili da haka yanzu na ga malama Sa'idu na ɗiga mana hannu na sanyi na tilas mu da birki nan yanzu a madadin. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Alwani rawar amma hausa. Gaskiya ne sarki da dala. Adamu na gaida ka ma mai kauna ne. Wannan gaskiya ne mai ne baki daya. dinga san uwa ya so ya'yanta a likita. Adam mai zango mai sajan alheri kenan. Sai ka ce mai shine mai wazo biya a ba likita na kan Adam zango. ake bil'ud Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.